DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa cikin kashi na ƙarshe na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna ɗa na kowa ne. Mun ji yadda Maryam da kuma shugaban makaranta a walu suka je wajen 'yan sanda domin su bayar da shaidar cewa Lawan ya daɗe yana cin zarafin iyalansa. Yanzu haka dai Lawan yana tsare a wannan kashin mai taken ku tashi ku nemi hakkinku. Bari mu nufi ofishin 'yan sanda inda Lawan ke shirin kiran yayarsa Amina. Malam, kana da daman kira na minti uku kacal. To shikenan ofisa. amina ki daga wayan mana hello yau alo amina ni ne lawan awu kai ne to me kuma kake so sauri nake yi daga ofishin 'yan sanda nake kiranki kuma dai lawan wacce mashaya ka lalata wannan karin kuma ni ba zan zo na sake belin ka ba rufe min baki da allah ki je abin zan faɗa miki ka daina yi min magana haka amina na gano 'ya'yana me kace ka gano jamila da balaraba kwarai kuwa kalau suke dai ko tsaya ki ji dole ki taho mararaba ba da wani bata lokaci ba don ki zo ki fitar da ni daga nan mararaba su ma yara a mararaba suke eh mana amma dole sai na fita daga nan don in je in kula da su ramatu za ta iya kula da su dama ita take kula da jamila da balaraba ita kaɗai, tun lokacin da suke zaune a gidanka yaya ramatu ta mutu me zan ci haka allah sarki ta yaya yaushe Wayyo Allah na waɗannan yara. Eh, malam lokacin ka ya ƙare ka katsa wayan na haka kaji? To ofisa na kusa kammalawa. Ah, Shi Amina ki zo raba kin ji ko? To gani nan zuwa yanzu. Barka dai malam. don allah ina tambayan wannan adireshin ne ni ban san inda yake ba ina kike son zuwa takamimi hmm. cajin ofis a ofishin 'yan sanda zai fi miki sauki ki koma ɗaya gefen kasuwa ki sake yin tambaya kowa ma zai iya faɗa miki inda yake na gode ikon allah yanzu waɗannan ƙwarai kuwa su ne jamila balaraba balaraba jamila Amina. Na'am. Ah, Amina ke ce? Ne ni ce. Amina sanni da zuwa kai mun ji daɗin ganin ki. Yawwa. Kai na ji daɗi da na ganku. Ku taho nan ƴaƴana. Mun yi murna da ganin ki Anta Amina. Na ji daɗi da na same ku ƴaƴana. Jiya jiyan nan nake jin mutuwar babarku. Na tausaya muku. To yaya kuke rayuwa ba tare da ita ba? Anta Amina wannan ita ce Anti Maryam. Ita aminiyar babanmu ce, kuma mu ma aminiyar mu ce. Sannu dai, marabanki yawwa sannun mu dai anti maryam ta zama kamar ɗaya daga cikin dangin mutum da daɗewa godiya muke maryam mun gode da kike kula da su a'a ai ba komai wallahi Ɗan ai kowa ne mutane sukan ce albasa ba ta yi halin ruwa ba na zo ne nan saboda ɗan uwana wato lawan duk da cewa ba halin mu ɗaya ba ya kira ni ne daga caji ofis yana neman na taimaka masa saboda shi kika zo nan balaraba kin fa san na, sarai na zo ne nan saboda kula da ku ina ganin doka ta tanadi yadda za a yi ku dawo wajena yaya kuke gani za ku zo ku zauna a wajen nawa eh me zai hana anti gaskiya ne gidan da ramutu ta kama haya akwai sauran kuɗin shekara ɗaya kuna iya zuwa can ku zauna ah lallai abin yayi kuna jin daɗin karatu a nan kuwa eh mana gobe ma zan gabatar da aikina na makaranta akan haƙƙin yara Iye, hakkin sa na fara doki tun yanzu. <laughs> Sai dai ki haƙuri an mina, abin yara kawai ya shafa. A saurara, a yi shiru, ina yi wa kowa marabu da zuwa. ina mai alfaharin tsayawa a gabanku tare da wannan matashiyar ɗaliba a kusa da ni jamila lawan za ta gabatar da bita ne akan hakkin yara ta fuskanci matsaloli a rayuwarta 'yan kwanakin nan amma hakan bai sa ta karaya ba duk da halin da ta shiga sai da ta samu lokacin yin bincike don gudanar da wannan aiki na makaranta yanzu zan miƙa ku ga jamila lawan na gode kwarai da gaske malam da irin wannan gabatarwa da kai zan iya fara ko malam kwarai kuwa za ki iya fara ni komawa baya zan yi na saurare ki ci gaba jamila so sarara da farko dai ina so na yi muku godiya saboda zuwa da kuka yi nan yana da muhimmanci a ce mun fara tattauna batutuwa da suka shafi haƙƙin yara wato haƙƙinmu sanin su da kuma kare su zai taimaka wa rayuwarmu mu. bayan yar gabatarwa da zan yi za mu tattauna akan yadda haƙƙin yara ya shafi rayuwarmu ta yau da kullum da farko ina so mu fahimci abin da ake nufi da haƙoƙi idan kana da haƙƙin yin wani abu yana nufin kenan doka ta baka damar ka yi shi ko ka same shi Eh. yana nufin za ka iya neman sa an rubuta haƙoƙin yara a cikin ƙudurin haƙoƙi na yara na majalisar ɗinkin duniya waɗannan haƙoƙi ne na musamman da suke taimaka wajen kare yara daga barazana da nuna musu wariya domin suna da rauni wai shin waɗannan haƙoƙin sun dace da mu a nan afirka ƙwarai da gaske akwai ma wata ƙarin yarjejeniya da aka yi da take la'akari da halin da yara ke ciki a afirka wannan ita ake wa lakabi da yarjejeniya ta haƙoƙi da walwalar yara ba ma misali jamila muna so mu sani yauwa bari mu duba wasu daga cikin waɗannan haƙoƙi na yara zan miƙa guntayen takardu ga wasu daga cikin ku a kowace ɗaya daga cikin su an rubuta haƙƙin yara a ciki kuna iya karantawa daga nan sai mu tattauna akan tsarin su a rayuwa ta haƙiƙa to kun shirya wane ne zai fara zan iya farawa kwarai kuwa kamilu mutanen gidanku su suke da alhakin sa ku a hanya ta yadda idan kun girma za ku san yadda za ku ci gajiyar haƙoƙinku a'a amma ai ba kowaɗanne iyaye ne suke da lokacin 'ya'yansu ba ni fa iyayena ban da harkokin kasuwanci ba abin da suka sa a gaba kullum cikin aiki suke zan iya karanta ta takardar ina ganin ta amsa tambayar aisha rabi da rabi tabbas balaraba uwa da uba duka suna da alhakin tarbiyyarku kuma wajibi ne su zaɓi abin da ya fi dacewa da ku wajibi ne gwamnatoci su dinga samar da abubuwa da za su taimaka wa iyaye musamman idan duka iyayen suna aiki hmm, hmm. ai kuma dai zan iya karanta tawa takardar kwarai kuwa saratu ya kamata ku dinga rayuwa cikin yanayi mai kyau wanda zai taimaka muku tashi da ƙoshiyar lafiyar jiki da kuma ta ƙwaƙwalwa ya taimaka muku ta fuskar addini da da'a da kuma zamantakewa to ni dai a titi nake kwana dukkan iyayena sun mutu gaskiya ne ya kamata mu je mu zauna a sansanin sabuwar rayuwa zan iya karanta tawa takardar jamila mu je zuwa nura a a yi da yanayin karatu na <clears throat> kuna da haƙƙin samun ilimi a wato jamila dama da ganganci ka bani wannan abun don ki tona mu asiri idan ka koma sansanin sabuwar rayuwa da zama za ka iya koma makaranta nura waɗannan kaɗan kenan daga cikin haƙoƙin yara akwai saura da yawa akwai ma wanda yake cewa kuna da haƙƙi kusan haƙoƙinku idan haka ne zan yi kira a gare ku da ku nemo su domin sanin haƙoƙin yara ba a iya wannan bitar ya tsaya ba mu yara mu ya kamata a ce mu ne na farko da za mu san haƙoƙinmu ba wai mu zamo na ƙarshe ba haka ne kowa yana da buƙatar ya san haƙoƙin yara don haka ina miƙa goron gayyata a gare ku tun daga nan mu fara yaɗa bayani akan haƙoƙin yara ya kamata mu fita mu wayar da kan mutane akan haƙoƙin yara a tsakanin sauran matasa da ma magidanta. Gaskiya ne to amma ta ina za mu fara? Shi ne abin tambaya. To me zai hana mu fara da kai mu yi tunani tare yanzu? Akwai wasu shawarwari? Eh, ga gidan rediyo? To masu sauraron mu da wannan yunkurin da Jamila da kuma abokanta suka yi na tattara dabarun su wuri guda akan yadda za su yada bayanai game da hakkokin yara muka kawo ƙarshen wannan wasa na yaƙi da muggan laifuka mai suna ɗa na kowa ne wanda Kala Fernandez ta rubuta. Kar ku manta, sanin hakkokin yara ba a wannan wasan ya tsaya ba. Ya kamata ku aiko mana da naku ra'ayoyin ta shafinmu na sada zumunta na Facebook. Daga nan sashen Hausa na Deutsche Welle Zainab Muhammad Abubakar da na kasance da ku tsawon wannan lokaci ke muku fatan alheri ku huta lafiya kuma ku zage dantse wajen neman hakokinku. Siyaki da muggan laifuka.